بسم الله الرحمن الرحيم mai kitabul akhdari yace faslun rabewa fita yammumi game da taimama yace wa yatayammamu al musafiru matafiyi zai yi taimama fi gairi masu yace matukar tafiyar ba ta saban Allah bane Allah ya kare mu ce mutum ya taka na bahaushe takanas ta kano doguwar tafiya amma sabon Allah za shi ya kaga bai yi ba walmaridu mara lafiya shi ma yana taimama lifaridatin auna filatin duka waɗannan su biyun da matafiyi da mara lafiya za su yi taimama ga sallan farilla da sallan nafila wa ya tayammamu alhadiru as-sahihu mazaunin gida shi ma lafiyayye yana taimama lilfara ga sallan farillai idan khafa khuruja ha, idan ya ji tsoron fitar lokaci shi ma yana iya bugawa ƙasa sai ya taimama wala ya tayammamu alhadiru sahihu linafilatin mazaunin gida lafiyayye baya buga ƙasa yayi taimama don zai sallan nafila wala jumu'atin baya taimama dan zai sallan juma'a wala janazatin baya taimama dan zai sallan janaza illa idza ta'ayyanat alaihi aljanazatu sai in wannan sallan janaza ta zan fardu aini a kansa wato yana daga cikin waliyan gawa ila ɗansa ne ya rasu ko mahaifinsa ko matan shi ko mahaifiyarsa ko dai alaka na cikin waliyan gawa idza ta'ayyanat alaihi to nan wurin yana iya taimama wa fara'idu tayammumi su farillan taimaman nan anniyatu niyya ne wa sa'idu at-tahiru da ƙasa mai tsarki wa mashul wajihi shafan fuska farilla ne wa mashul yadaini ilal aini. shafan hannaye zuwa wuyan hannu shi ma farilla ne wa darbatul ula bugun ƙasa na farko shi ma farilla ne wal fauru a yi taimaman nan lokaci guda shi ma farilla ne wa dukhulul wakti shigan lokaci shi ma farilla ne saluhu bis salati da an kammala taimama kada tsaya wani harka a haɗar da shi da sallah shi ma farilla ne wa sa'idu malam ya ce in baka san sa'idu ba abinda ake ce ma ƙasa wa sa'idu abinda ake ce ma ƙasa huwa turabu shine turbaya wa tubu da tobali wal hajaru da dutse wasalju da ƙanƙara walhadhadu da yumɓu ko taɓo wa nahwi zalika da makamancin irin waɗannan su ake ce musaidu asalin saidu abin da ke sama wala yajuz wala yajuzu bijisil matbuhi ba a yin temama da kwababban makuba su minti busasshe wato in an kwaba sumin a ƙasa an sa mata makuba ta zan siminti an buga ta ta yi sili-sili ba a yi ko kuma jisul matubuhi kwababban siminti da fafe wala hasiri hakanan ba a buga tabarma wal khashabi ba a buga itace wal hashishi ba a buga ciyawa ai timama wa nahwihi da makamancinsa wa rukhisa lil maridi an yi rangwame ga mara lafiya fi ha'itil hajari da bangon garu bangon garun kila da yake jinya ya buga nan wurin wa tubi da tobali in lam yajid munawilan gairuhu in bai samu wani abin da zai buga ba sai waɗannan an gane ko za mu maimaita fasulun fi tayammumi wannan fasalin zai bayani game da taimama